malam tambaya ta a nan shi ne shin ya halatta mace ta sa azzakarin mijinta a baki to ijma'in da malaman duniya ya halatta ko jayan malaman duniya sun ce ya halatta iyakaci kai in ba ta so karka mata tilas kuma na biyu kar a yadda ainihin abin da ke fita daga wannan mafita ya shiga ainihin bakin keke cikin ke saboda ba muhallin shigarsa ba ne ba kowane abu Allah ya aje masa muhallinsa fitsari da mani da mazi Allah bai kaddar shiga jikin dan adam ta baki wasu masa amfani tunda bai kaddara haka ba in sun shiga za su iya ba cuta amma muhallin na shari'a banda ya halatta akan samu fa'idoji da dama tsiraccin namiji a cikin tsiraccin mace yakan yi maganin sha'awa yakan sa a samu hazuriya yakan sa a samu lada to wannan shine muhallarsa shine shari'a din wancan kuma da ba shari'a bane ba to ba a je hududun da za a yi maka tunda alqur'ani yace nisa'ukum harsun lakum fatu harsakum annashi'tum matan ku gonakin ku ne ta ko ina za ka iya shiga gonarka in ban da shari'a inda shari'a ta hana gurin fitar bayan gida saboda haka halarci da ya halarci. in ka ce haramun ne to sai ka ba da aya da ta haramta ko hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya haramta amma mai halattawa mai haramtawa shine Allah to ya ba da umarni sake matarka za ka amfani ji daɗi da ita ko ita ina ita ma za ta ji daɗi da kai ko ta ina banda kafa ɗaya ita ce shari'a ta yi magana alkur'ani ya yi magana hadisin annabi rahama ya yi magana amma da ko ina ko a kunnanta ko a bakinta ko a ma duk wata kafa ko a hammata duk inda ka ga dama musulunci bai maka iyaka ba wallahu a'lam wannan kuma ya ce malam shi idan mutum ya saki matarsa a yayin da take haila menene matsayin sakin sako daga muhammad yahaya saudiya riyad to shi hukuncin wannan sakin magana mafi inganci saki ya yi ko da ka ji an yi saɓani a kai magana mafi inganci saki ya saku sai dai allahumma an yi shi akan kuskure akwai abin da za a yi akan kuskure kuma abin ya yiwu akwai abin da za a yi shi akan kuskure saki bai yi ba amma ka saki mace tana al'ada magana mafi rinjaye sakin ya yi sai dai ka yi shi ba daidai ba annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya saki matarsa tana al'ada annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mahaifinsa ya ce murhu fali raji'iha ka ba shi umarni kai mahaifinsa ya dawo da ita lafazin ya dawo da ita a nan aka samu fuska biyu ya dawo da ita canjan ta saku ne ko kuma ya dawo da ita bata saku ba to wannan ala ayi halin da saki ya tabbata abin da ya rage kawai an yi kuskure akwai abin da za a yi shi an yi kuskure amma abin ya yi akwai abin da a yi shi ko akan kuskure bai yi wato wannan ya yi amma an yi kuskure do ba lokacin da ya kamata a yi ba aka yi wannan sakon kuma ya fito ne daga aisha hudu inda ta ce malam ina da tsananin bukata kuma nakan biya wa kaina ta shin malam menene hukunci na shi yasa babu wata hanya da mace za ta zauna lafiya sama da ta zauna ta kai aure duk hanyar da za ka kowane magani kowane gata da za ka yi wa bai kai da hanya ɗayan nan da Allah ya buɗe wata babu wata ta biyu duk hanyar da aka bi sunanta hatsari hallaka hasara kuma nadama da ta kai shi kuma karshen ta fushin Allah saboda haka biyan bukata namiji akwai sa hannunsa yana amfani da tsaracinsa ita ma macen kila hakan take yi ko ta dauki wani abu mai kama da wannan to dukkan shi saban Allah ne ana ce da shi nakihul yadda da yaran shari'a mai auren hannunsa haramun ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma matsalar sirrin da yasa ake so a tsaya iya shari'a a tsarin Allah in ka cire annabi Adam ka cire Hawwa'u to duk wanda ka sani an samar da shi ne ta hanyar maniyin namiji da maniyin mace to in aka ba dama mutane dama shari'a tana kallo banda illar da ba ma iya gani wace za mu iya fahimta idan aka ba mutane dama su biya bukatar su da kansu to za su ta zubar da maniyi a banza a waje ba san tsada shi ba da maniyin na ake halittar shugaban kasa da maniyin na ake halittar babban malami a kasa da maniyin na ake halittar babban attaji ke taimakon al'umma to in an kyala mutane haka za su zubar da bayan Allah da za a sinadarin hada bayan Allah a zubar da su a banza tare da kuma ba kai ba za ka iya sani ba to Allah yana ganin gaba da ba sai ci ya kulla kofa hanya ɗaya ce ma'ana biyan bukata ta wannan hanya ran gaba ta malama haramun ne a musulunci ki kokari ki aure in ma mai gidan naki ya yi maki kaɗan ki taimaka masa da shawara da kuma yawan yadda zaki ki tada ainihin sha'awarsa domin mafi yawan ɓata mai gida rai shi ke rage masa karfin sha'awa faranta masa shi ke sa shi karfin sha'awa to ki bi hanyoyin da za ki kara masa ƙarfin kina da aure in ko kina da aure ki kokari ki aure ki roki Allah ya baki mijin aure wanda za ki biya bukatar ki akan addini akan shari'a domin ki haɗu da Allah cikin aminci ta ce malam na yi aure ba tare da yin istibra'i ba malam ne matsayin aure na a yanzu istibra'i kafin wanda bai fahimta ba ya fahimta istibra'i mace ce take zaman kanta ba kowace daga mai zaman kanta ana yaki an kama an samu bayi mata to shine shari'a ta ce kar karka yadda baiwarka ce ka sadu da ita sai ta yi jinin al'ada ɗaya shine magana ingantacciya jini ɗaya ya yi zama bara'atul rahim yana tabbatar da mahaifa babu komai a cikin wannan mahaifa to haka kuma bai wadda aka siya wanda ya siya ta ba zai sadu da ita ba sai ta yi istibra'i shine tambayar wannan matar to me ya hukuncin ta ita ba ta istibra'in ba za mu kaddara ko dai ta shari'a ko kuma ainihin ta yi zaman da yake ba na ta yi zaman mu'amalar da maza wanda ba na shari'a ba ta yi nadama za ta yi aure sai ce kuma ta yi auren bata istibra'i ba dan a gane tambayar hmm. to <clears throat> aure ba istibra'i saban Allah ne wannan shine amsa ingantacciya idan an yi auren har imani ya taso maki kika yi wannan tambaya to a dakatar da auren ki istibra'i sai ki dora sai ku zo a mai da auren ku wannan shine mafita a gurin Allah don ba mu iya gyara maka abin da Allah bai gyara ba ba mu iya bata abin da Allah ya gyara tun da shari'a ta yi mana gata domin mu samu zuriya ingantacciya saboda haka in an riga an yi auren a dakatar da auren a ce istibra'i sai a sake ɗaura mata aure da shi wannan wanda take so da da in ya zo duniya aka samu da a cikin wannan zamantakewa ba mai shakka kai baka shakka uwar ba ta shakka jama'ar da suke tare da ku ba ta shakka cewa wannan ɗa yana da matsala wannan shine kuma wallahu alam wannan kuma sakon ya fito daga wata bayar Allah ta ce malam mijinta ya juya mata baya baya kula sam da ita kishiyoyinta na yi mata makirci ko a wajen kwanciya baya mata adalci sannan baya kula da 'ya'yanta alhalin ita tana kula da shi tana kula da duk wata bukatar tasa ta ce malam dan Allah ina so a ja hankalin wannan mijin nawa da ma kishuna da su ji tsoron Allah to hakika kai mai gida ka ji tsoron Allah in ka fi karfinta Allah fi karfinka idan ka biya son zuciyarka jahannama zai kai ka ƙarshen hukunci Allah ya gama alƙalanci ka bi Allah da manzonsa ka tafi aljanna ka bi son zuciyarka ko ka bi duniya ko ka bi shaidan ka tafi jahannama to karkabi bi shaidan karka bi duniya karkabi son zuciyarka ka zo ka bi Allah da manzansa haƙoƙinta ka ba ta haƙoƙinta ku kuma kishiyoyinta ku ji tsoron Allah in yanda ta faɗa an ne mata makirci ku daina yi mata makirci saboda abu biyu wala hiqul makaru sai illa bi ahlihi Allah ya ce ba wani inda makirci zai kare su kan shi to wanda ya halarci makirci ya halicce mu shi ya hukunci akan makirci ya ce ya gama alƙalanci wala kun makar sayo illa bi ahali makirci mugun makirci babu inda tafiya take karewa sai akan wanda ya shi zai dawo maku tun da Allah ya faɗa to tun bai dawo ba nasihata da ku da mai yi ma ba a ambace ku ba da wanda ke da niyyari ka bari saboda alkalancin Allah innamal jaza'u min jinsil amal duk abin da kai shi Allah zai maka in kai ma kirci to Allah ya gama hukunci ko baka gani ba ko wani bai gani ba kai sai kai ka ga wannan abin ya dawo kanka ko a duniya ko a kabarinka ko a ranar alkiyama ko a zuriyarka ko a ka ko a lafiyarka ko ina naka tunda Allah gama alƙalanci wallahi kai ma kirci zai dawo kanka saboda haka wata ke nema a yi nasiha to jan hankali mai gida ka ji tsoron Allah matan kishiyoyin nan ku ji tsoron Allah kai ka bata hakinta ke kuma bangaren ke kuma